wallahi tallahi wani hadisin aka karatar da kai aka ce ka zauna ka karanta ma'anar shi sai ka yi kwallon Allah wallahi sai ka yi kwallon to amma tafiya ake sayyidina umar radiyallahu anhu ya fito sai ga wani bai hude tsoho yana tafiya kai wannan tsoho yana ka ice zan je ne neman abin da zan biya haraji ba yahude ne fa karshen kiyayya musulmi kenan daga nan sai iblis sai dan ba haka bane ba me sai na umar ce wallahi ma ansafnaka wallahi sai da yaso ka ce ma ansafnaka idza akalna shababaka wa dayya'naka ajuza shaykhan ce wallahi ba mu yi maka adalci ba in muka ci kuruciyarka muka tuzartar da kai bayan ka tsufa wai mai kenan duk wannan magana da kai Allahu akbar in aka fassara ma mai ke ciki wallahi za ka yi wannan eh rabu da zancen mai da ai magana sai kana neman inda za ka rataye magana wallahi ma an safnaka in akanna shababaka wa ka shaykhan ka je ka auren yar mutane lafiya ta kalo ko ina ta lafiya lafiya da kai da 'ya'yan da kuka haifa kuka ka jirka ta jikinta ba haka bane ba ta haihu uku hudu za ka ga koman ta bai canza ba sai kai kana ganin ai ta su ba waye bar ta su ba ka gani shi ne ya jika shi ne ya jika ko mota ka saya kowane wata sai ka je ka yi service dubu ashirin dubu talatin nawa kake ba matanka ta je ta yi service ta sai kayan kwalliya ta sai kayan gyare-gyare ta ba yadda za a yi ta zo da ka ɗauko ta gidansu haka kirjinta yake lafiya lafiya ka ɗauko ta kai ne ka mori wannan wajen har ya zo ya zama yadda ya zama to haka in kana da imani za ka tausaya mata ka kula da ita ko kana tare da ita in za ka sake ta kusa lafiya ka ba ta abin da zai waɗanda kake cikin mutunci waɗanda kake kallo ɗin nan mata in ka ɗauko su su ma haka za su zo amma waɗanda kake kallo daga cikin wasan ko da menene shiriri ta da menene da menene bar su su shiga gidan aure ka gani su ma za su haka za su koma garin kai ka more ta ta sallama maka jikinta ka more ta har jikinta ya zama haka ya za ta haifin ma a biyu uku hudu sa'annan kuma ka ce kana son ka ganta yadda ka ɗauko ta gidansu ya za ta haifi ma ƴaƴa uku uku da kai da yayan duk kushen ya mata nono sannan kuma ka ce yaya nono ta ya fadi ba haka bane ba ya za a ka ce yaya nono zai fadi me zai hana nono faduwa ba haka bane ba to don Allah ana la'akari da wannan tsakaninka da Allah a hankalin su ya koma cikin karatu <laughs> ba a san ba sa san su ji wannan magana ba sa san su ji ba a san a ji wannan magana wallahi tallahi ba alheri bane ba alkhairi ba ne shi yasa shari'a ta ce in ma rabuwa za a yi a rabu cikin mutunci ka ba ta abin da za ta je ta abu duk wacce za ka je ka ɗauko ita ma kwana biyu haka za ta zama ba aljanna ba ce aljanna ce ba canzawa ba menene ne menene ma'ana wa ya ci mauriyar kuruciyarta shi ya ci mauriyar kuruciyarta to ya kuma zai zai wulakanta ta yanzu ya dace bai dace ba in ka kalli wannan game da yarka amma yar mutane za ka yin komai ba haka bane ba wallahi ma ansafnaka wallahi ma ansafnaka idza akalna shababaka wa dayyanaka shaykhan man alladhi akala shababaha huwa wa limadha yudayyuha al'ana ba shi da dadi ba haka bane ba